bismillahi rahmanir rahim umma hani kashi na goma sha tara ke san dai yadda manyan jarumai ke son harka da su to kuma me kika ce musu ta fa baki aisha dai ta ce ke ko me zan ce cewa ne aure zan yi na aje shuru bilkisu ta yakan ta ce bayan su mutum nawa kika faɗawa industry trap ai babu adadi salati bilkisu ta sa to allah da ya raba ki da sharrin su wallahi kin san su jaruma mubaraka sun kafa miki kofa da kin sani ba ki faɗa ba sai dai kawai a neme ki a rasa shi wa aisha ta sa to me za su iya min ali na sha dubu sai ce to da jabul su tai ya yi ta waje na suka tafa yau take ɗaurin auren ayatollah da aisha samshi da yan uwansa ba sa cikin farin ciki ga kuma abin da umma ta ce eh za ta zauna da shi amma za ta fi jin daɗi ya je ya amso mata takardar sakinta gurin faruk ko da ya je faruk ya faɗa masa shi tuntun ya sake ta amma dole ayatollah ya sa ya bashi takardar ya kawo mata ko da ya kawo cewa ta yanzu kam sai ta gama idda za su kuma haɗuwa shi tsoronsa ba wai iddar ko rashin zuwa ta ba tsoronsa kai cikin wata ukun ta kuma juya masa baya yana ɗakinsa a zaune abokinsa ya shigo kan ya zo su tafi gun ɗaurin aure ya ce shi wallahi ba za shi ba yayyai da shi yake dole shi da sauran abokan ayata ɗin suka tafi a gurin ɗaurin aure masallacin alfurkan ne da ke kano lima ya dubi waliyin ango da amarya ya ce ina gwaji kallon sa waliyin su kai kafin dadi da ke tsaye matsayin waliyin amarya ya ce ai duk su biyu mu ne shine baban ango na jini amma ka ganda nan ni mahaifinta ya nada na zama waliyinta ƙanina ne murmushi liman yayi wannan ba shi kaɗai muke dubawa ba ai ba ku da tabbas kan 'ya'yanku sannan kuma ina ina genotype din suna da idan kuma genotype din suna da matsala shi ma ya kamata a hakura tunda dai kuna buƙatar jikoki jikoki masu lafiya kawun ne ya ce a je a kira su an jima da karfe biyu a yi ɗaurin auren bayan gwaji kai sai asibiti dadi da aisha da atlas ka wuce inda aka yi gwajin blood group genotype hiv da sauran cututtuka da za a iya ɗauka atlas da yakan ba wani ciwo jininsa ne ba wani ciwo jininsa ne dai as yayin da aisha ke da hiv hankulanta ya tashi don ba ba ta san tana da shi ba ta yi ta ihu tana kuka haka suka rankayo suka yo gida dari ne ya yi ta mata nasiha ya kuma tabbatar mata auren ya kuma tabbatar maganar aure babu ya nuna mata ita da ayatullah duk ɗaya ne a gunta ko da ayatu ne ke da cutar ba zai yarda ya aura mata shi ba takaici da bakin ciki aisha ta yi shi sosai don ta tabbatar da ta riga ta rasa ayatullah ta ayatullah zai yi farin cikin an fasa auren sai dai jini sai dai kuma jini ɗaya ya fi ƙarfin wasa tausayin aisha ne ya cika shi san babu ƙwayar zarra ta ta farin ciki a ransa ga tsoron da ya shiga ransa kar da ya jinin ummu as ne don ko kaɗan shi bai ba wa ummu za ta samu transmittable disease ba wata guda da fara auren aisha ta koma harkar ta tafin sosai fim ke garawa da ita kamar da babu wanda ta yi kuskuren faɗawa tana da hiv ko bilkisu ba ta faɗa ba abin da iya familin ya tsaya shi ma na kusa-kusa jin haushin da mubaraka ke wa aisha ya yi yawa don kuwa ta zo lokacin kaɗan ta mata kan wannan yasa take ta kulle-kullen sai ta san yadda ta yi ta kore ta harkar yau suna wurin shotun fim aisha ta ga sai kallonta take ana duba waya cikin tsiwa ta dubi ib mai bada kayan sawa ta ce malam lafiya dai kake min irin wannan kallo haka shayi ya maso kusa da mika mata waya ita ce cikin wayar yadda mahaifiyarta ta haife ta ta kuma gane ɗakin wanda suka je da sabon saurayin da ta hankalinta ya tashi cikin firgici take tambayar sa ina ya samu ya ce a twitter aka sa yanzu ya dora yanzu ya yaɗu ko ina har da tiktok da ta tambaya da sauri eh har can da hanzari ta bar gurin sai dai duk inda ta yi yan jaridu ne da ƙyar ta samu ta tawo gida nan fa nan din ba masu tambayar ne suka ta yi nan din ba masu tambaya ne kuka ta yi sosai kowaye ya mata wannan ya cuce ta san bai mata adalci ba sai dare can ta iya shiga gida aiko umar kamar ta saza kamar ta san za ta zo idan idan ta biyu ta hauta da masifa dama yanzu aisha cutar nan da kika ce kika ce a reza kika ɗauka ƙarya kike kuka aisha ta soyi ta soyi inna ina kuma amina ɗauka ai ke ce silatin da ke ce kika nuna min tun asali komai nake so komai nake shine dai sai komai nake so komai nake yi shi ne dai sai fuhu ta shige ɗaki salati kai umba ta sa ta ma kasa magana malam na jinsu bai ce komai ba dan shi kan ji yake tamkar zuciyarsa ta fito saboda bakin ciki rayuwar ta rayuwa ta yi ma Aisha zafi sam ta tsana harkar fim dan ta san komai ya same ta sanadin TikTok da fim ne da a ce bata ba su da a ce bata taba siyar da ta ba da a ce bata ba su yarda da ta ba da a ce bata ba su yarda ta ba da tuni yanzu tana gidan mijinta cikin farin ciki kai ko da bata aure ba da tuni tana gidansu da mutuncinta maganar bidiyo ya lafa amma irin yadda ake neman ta da san ba ai ake neman ta bilkisu dama sanadinta ake sa ta yanzu ita ma din ba samu take ba yanzu aisha ta kuma yadda duniyar shara ba komai ba ce face wahala ni ba gaskiya umakin takurawa rayuwata na gaji babu tun haba tun da na aure bashir na rasa waye nake aure ke ko shi kuka umar bashir ta sa yanzu har yanzu yan nan ni kike faɗawa haka ina ina da ba haife shi ba na kuma sa ya aure kin ya rufa miki asiri da tuni ina ta ga da tuni ina ta gararan ba a gari tsaki bishira ta ja yoke ma da bakinki yoke ma da bakinki kin faɗa sawa kika yi auren yadda ya auren baya suna haka ni ma da ku haka ni ma da kuma kike batun rufin asiri rufin asiri mene abin birgewa auren bashir aure duk wahala abin da zaka ci ma sai an je an nemo tukunna wafa umma ta iya eh, duk laifina ne wallahi yaro na son yarinya mai kashin arziki uwarki ta ruguza ni na tubure sai ki wallahi na yi da na sanin ana bashir auren yarinyar can umma hani shewa bishira ta sa aikam da ya umma hani ta miki nisa surukata da ita surukuta da ita ba sai dai ki ji ana yi mu din dai mu ne dole ki gan mu ki kyale mu bashir da ya shigo ne ya tadda mahaifiyar tasa da matarsa ta suna rikici bai ce komai bai ɗauki ɗiyarsa ya shige ɗaki masifa umma ta yi wai ya zama soko yana kallo matarsa na zagin uwarsa ya gaza cewa komai faɗan da ya rincaɗe lokacin da umma ke kokarin ɗaukar ledar shinkafar da bashir da aji aiko bashira ta hankala ta kan tukunya nan ta sa ihu da gudu bashir ya fito kallon bashira ya zo ki tafi gidanku sai na neme ki riko kwalarsa da ya sake ni dan wallahi ba zai yiwu da ankon biyu ka ce in dawo ba na gaji murmushi ya shi kenan na sake ki saki ɗaya jikinta ne ya isan gidan ba ta yi tsammanin zai iya sakin ta ba ɗaki ta shiga ta ɗau kayan ta da ɗiyarta za ta bar gidan ya sa hannu ya amshi yarinyar aike ma kin san ba da ita kika zo ba haka su ma sun san ba ba sa ɗauki da ita ba waje kawai ta fice tana sambatu yayin da umar sama ta juya za ta fita hankali ya kira sunanta umar ya faɗa cikin murya mai sanyi ungota ya miƙa mata yarinyar cikin hargagi take faɗin kasan dai ni ba ni ba zan rike jinin waɗancan matsiyatan ba ko girgiza kai yayi jininmu ne ummu kin ta ce ta halattun da kinsa na kori babar ta ke ta dace ki rike ta har in samu wata mata har in samu mata wata mahaifiyar amsan yarinyar ta sannan ta ce Allah ya baka mace ta gari don baka ce min umma na ɗin ta yi aure da wallahi ita zan je in roƙa ta aure ka dariya ya yi ai ta yi aure amma za ki iya zuwa ku gaisa ki ba ta kwarar abin da ki kai mata a baya shikenan bashir zan je karshen ta ma abin da na mata ne ke bin ka ta faɗa kanta bar gidan ya shige ɗaki bayan ya kullo gidan haka kawai ya ji tamkar ya sauke wa kansa wani nauyi mai yawan gaske kusan wata hudu kenan da batun auren sa ayatullah satin da aka kuma sawa don ɗaurin aure kusan kaf rayuwarsu umar ta koma gidan su babansu umma na kewar yaranta amma tausayin mahaifinsu wato faruk ya sa ta kasa zuwa ko daga nesa ne don tsoron kar a ce sai sun biyo ta yau ta wannan ta har da ayatollah suka dubi gidan su faruk kamar wancan lokacin mutanen da aka tara yau masu ne harkar har da malaman sai dai wannan karan da faruk zaune sam ta kasa da ido da shi abubuwa daban-daban ke yaran ta ita ta fara bayani batun gadon da na ci ne na dawo da shi tunda wanda aka raba gadon nasa yana raye abu ɗaya ne gidan mai gidan mai da na siya shi ma gida na siya ga takardun gidan wanda muke zaune a ciki ne ta faɗa lokacin da take miko takardun ƙarawa ta yi da faɗin sai miliyan biyu da ta yi sauran cikin kuɗin da aka saya da aka saya nan dubu ɗari takwas ne insha allahu zan ciko sauran a sannu su ne wanda muka buɗe shago da abin da na raba wa 'yan uwana sai lokacin sai a lokacin faru ya magana shi batun gidan da muke ciki za a mana taimako don allah a ba mu haya ni na yafe ba sai kin dawo ba faru ya ce ni na yafe ba sai kin dawo ba sai kin dawo da komai ba sannan su ma waɗannan wallahi baki na yi da kaina na sa da kaina na bawa dadi da ce ya baki sai a lokacin ta dago ta kalle shi sai kuma ta yi kasa da kanta wannan abin da kake da shi ne musulunci ya mana hani da kyautar da dukiyar mu duka da haka ba zan amsa ba kana da magada ka adana musu shi na gidan ku zauna har tasowar su umar duk yadda suka yanke kan gidan shi shikenan faruk ya faɗa shiru ne ya ratsa na wani ɗan lokaci kafin malam su rufe da addu'a kowa ya bar gidan sam umma bata nemi ta ga yaran ba daga falon gida ta wuce tab ta ga gidansu don gobe ne ɗaurin auren da su ita kam duk sanda ake shirin bikinta ta taba shirin wani abu ba kannanta ne kawai ke yi wannan kiran sai ta samu kanta cikin farin ciki ganin dangin su da na su duk sun hallara kuma wai duk sabida ita washe gari wurin goma ayatollah ikira ta faɗa mata an daura dan tuni sun yi gwaji abin su liman na neman takardar gwaji aka nuna ta ji daɗi sosai na ɗaura auren sai dai da ta tuna da faru kuka ne ya kwace mata da ƙyar aka lallashe ta ta shiru da daddare aka shirya don tafiya dina wadda daga can za a wuce da amarya gidanta amarya da ango sun yi kyau sosai fiye da waccan dinar da aka yi lokaci lokaci suna magana tsakanin su ga ban birgewa san ba ta yi zaton ganinsa ba sai muryarsa ta ji lokacin da ake ta hotuna yana faɗin ko ko ba a hoto da na zaune ne da sauri ta juyo don ta yi zaton gizo muryar ta mata sai dai ci ɗin ne faruk mai rarrautai da ido za ta sa kuka ya girgiza kai ya girgiza kuma menene na kuka ayatollah ku zo mu hoto faruk ɗin ya faɗa a dake ayatullah ne ya masa inda umar abokin faruk ɗin ya turo keken kusa da ayatollah sai umar karami umma da umma ta ɗauke shi faruk karami kuma yana cikin babansa ayatollah kuma ya ɗauki muhammad ba wanda zuciyarsa ba ta yi sanyi ba a gurin sun yi hotuna sosai kafin faruk ya ce umar ya tura shi kujerar da fatima ke zaune ita da angon angonta masu sosai suke hira shi da fatima lokaci-lokaci yana yana ba faruk karami wasa wanda sam ya isa kowa kusanta da aka tashi bikin da faruk duda ya riga su amarya tafiya ganin da ya su umar sun fara barci har sasana ya ɗaya ya tafi da su sai da ya koma gida faruk da dadin sa suka kwantar da shi bisa gadonsa suka yi sallama sannan dauriyar da yake ta masa ƙaura sosai kuka ya ɓace masa amma kasancewar ya ɗauki aniyar mantawa da umma matsayin wadda yake so ne ya sa ya daure sosai na ƙin yin kukan sosai an kai amarya gidan ango ta inda aka bar ta daga ita sai shi sai halinsu masu sauraro dan allah ku je sabon youtube channel ɗinmu mai suna ashinan multimedia kuma na subscribe rayuwa mai kunshe da farin ciki umma hani suke da mijinta yadda yake nuna mata kulawa ya sa ta cire komai ita ma take kulawa da abinta sai dai babu wani lokaci da zai zo da za ta yi addu'a ba ta sanya shi ciki ba shi da mijinta da yaranta shagon abincinsu kuwa ya kuma haɓaka don har sun buɗe rassa wanda ya sa take ƙara ganin girma ayatollah san bai hana ta kasuwancinta ba haka kuma ya bata dama duk sanda tana son ganin yaranta da ƙannanta sasana don tun bikin don bikinta su ma rayuwar sasana ɗin ta koma gidan sparik ya ba ta dama ta ɗauko su in magunta take son dawo da su shi ya ce mata san ba shi da matsala a yayin da yau da gobe ke shuɗewa a sannu kuma shekaru ke tafiya yau su faru ƙarami ke bin ke bikin gama digiri ɗinsu sun zama manyan samari in ba ce maka aka yi wannan shine wannan ba to ba za ka iya bambance waye umar ko faruk ba sai dai in ta yawan dariya da surutu duk wanda ya san faruk baya dariya sam faruk umar ne ya shigo ɗakin wai kai har yanzu baka gama shirya shirya dadin ba ne faruk da ke shirya babansa babansu wato faruk ya harare shi to so kake in zama inji ne ko mai matsawa umar ya ya ɗauki hula ya ɗora wa faruk yau wa dadi wannan ta yi kyau ya tsina fuska faruk ya yi baban nasu kenan ni matsala ta da kai umar you don have fashion sense kwata-kwata kwafa umar ya yi shi dama na sani ni dama na san kafi son wannan kurman suka sa dariya tare su biyun suka daga mahaifin nasa suka dora bisa kan keken nasa suka yi waje usaina da ta sako daga bene ne ta ce ni zan tura shi gaskiya faru karami ya ce ni gaskiya an ta usaina ba na sa abin da kike min kawai ki dinga ma mutum kina kwashe masa lada hararsa ta yi dalla ni matsa ta faɗa lokacin da ta karɓe lokacin da ta karɓe barkin keken dan tura faruk ya zumbura baki ya bi bayan su faruk babba ya ji daɗi sosai ganin wani yau ganin wai yau yaransa ne suka kai haka ya kuma ga girmansu ya kuma yi masa tarbiyya shi kam ko iya haka ya gode wa Allah ummarsu ma ta zo wato umma hani haka abbansu wato ayatullah da sauran karnansu wanda umma ta haifa a gidan faruk in ka gansu abin complication ceremony din za su birge ka sosai na da umman ta fatima da abbanta mansur da sauran kannanta da su suka zo ne aka yi ta tsokanar faruk karami saboda tana zuwa suka gaisa da kowa ta koma kusa da faruk ɗin ta zauna faruk babba ya ce a kaga masoya ana ta soyayya ko umar karami ya matso ya ce eh dadi soyayya kuma dariya dadin faruk na sai eh mana tun kwanaki yake faɗan in faɗa wa dadi yana nufin babansa wato kakansu a je a nemo masa aurenta wat umar ya faɗa ya kai a kai ya faɗa ya aka yi ya riga ni ma fa na fidda na mata ya faɗa lokacin da ya kanne wa zainab yar gidan kawo umar ido ta sunkuyar da kai umma hali ta girgiza kai ta girgiza dai wallahi umar akwai rashin ta ido aka sa dariya duka sai yammali suka watse kowa ya yi gida faruk da dan uwansa umar suka ɗauke mahaifinsa sai gida sai da suka gasa masa jikinsa sannan suka kwantar da shi gefen gado suka zauna suna hira abinsu irin taɗa. na mahaifi da suka shaku sosai a gidan ummu kuwa bayan sun tabbatar yaransa sun kwanta ummu ma bayan yaran ta ta kwanta dan ta san halin babansa aiko dai ɗakin ya biyo ta fuska a cakula tamkar wani ƙaramin yaro ya ce wai me kike nufi kin san dai ba bana iya bacci ni kaɗai ko hararar wasa ta wata masa to kai jariri ne ni Allah zan sa miki kuka ya kuma kwaɓe fuska salati ta saka gami da dariya oni umma a ce ai mutum san baya tsufa ka kalla fa kwanan nan za ka fara jikoki hannu ya sa ya jawo ta daga gadon ni ta so mata fa bacci nake ji na gani na gani da na gaji da magana cikin dariya ta mike ta bayansa inda suka rufa wa yaran suka rufe ma yaran kofa sai da suka leƙa ɗakin abubakar da aliyu sannan suka tabbatar safiya mata ya bacci sannan suka wuce ɗakin su masu sauraro don allah ku je sabon youtube channel ɗinmu mai suna ashinan multimedia kuma da subscribe alhamdulillahi rabbil alamin duka duka a nan na kawo ƙarshen littafin umma hali sai allah ya rufe mu da kaiwa da rai da lafiya idan mun samu kuma wani littafin kuskuren da yake ciki allah ya fi mana allah ya ba mu iko amfani da abubuwan amfani a cikinsa bisalam sai allah ya sake sadama a lokaci na gaba kada kuma tara subscribe da liking da kuma sharing wa maman kairat tbr national multimedia bisala.